بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يسبه الواسبون ولا تغيره الحوادث والدهور ولا خشى الدوائر ويعلم مساكيل الجبال ومكايل البحار وعدد قدر الأمدار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أزلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أد عد ولا بحر إلا على ما في قعري ولا جبل إلا على ما في وعري نسألك أن تجعل خير أعمالنا أواخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك به إنك على كل شيء قدير اللهم من أرادنا بسوء فرده عليه ومن كادنا فكده ومن بقى علينا بحلكة فأهلكه ومن نسب لنا فخا فخذه ودفع عنا نار من أشب إلينا ناره واكفنا هم من أدخل علينا همه وادخلنا في درعك الحسين والسنة بسترك الواكي يا من كفانا كل شيء اكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة يا من كفانا كل شيء اكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة وصدق أقوالنا وأفعالنا بالتحقيق يا شفيق يا رفيق فرج عنا كل ضيق ولا تهمنا ما لا نطيق أنت إلهنا الحق الحقيقة يا مشرق البرهان يا قوي الأركان يا من رحمة في كل مكان وفي هذا المكان يا من لا خلو منه مكان أهرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بركنك الذي لا يرام إنه تيقن قلوبنا أنه لا إله إلا أنت وأننا لا نهلك وأنت معنا يا رجاءنا فارحمنا بقدرتك علينا يا رجاءنا فارحمنا بقدرتك علينا يا عظيما يرجى لكل عظيم يا عظيم يا حليم يا عظيم يا حليم أنت بحاجاتنا عليم وعلى خلاصنا وقدائها قدير وهي عليك يسير وامنن علينا بقدائها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير اللهم استجب لنا يا نعم المولى ونعم النصير وأجل لنا بفرج من عندك رب وأجل لنا بفرج من عندك رب وأجل لنا بفرج من عندك بجودك وكرمك وارتفاعك في علو سمائك إنك على ما تشاء قدير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد suratu al-ahzabi muna na a cikin ta jiya mun kwana aya ta 50 daidai to aya ta 51 za mu tashi turjiman tasha a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الرحمن الرحيم ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله لوكacin da manzo Allah annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama manzo Allah ne wal wasidatu bainallahi wa bain ibadi kuma shine a tsakiya tsakanin Allah da bayi ne fi bayanil ahkamil ilahiyya a cikin bayanin hukunce hukuncen Allah shi ka ansuwa Allah adda saukowa shi adda bayani wa ba Allahu ma taqaddama kuma Allah ya halitta mai abubuwan da bayanin su ya gabata min ahkamiz zawajil al-khassati lahu na hukunce hukunce aure waanda suka keɓance shi shi annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan lihikami ikita da zalika da hikimomin da ta hukunta dalilin da yasa ai haka nan wala budda lahu aidan min nizamil ma'ashira to babu makawa dole ai mai tsari irin na zamantakewa filbaiti cikin gida ne baina nisa'ihi tsakanin mata ne dole ne a ba shi dama domin mata in ba tare su ba suna iya ba namiji matsala to dole a ba shi dama ta duka wadda zai iya zartar da hukunce-hukuncen da aka aiko shi da suna Allah hatta la yamnahu shay'un min giratihinna har idan wani abu na kishin mata ba zai hana shi anar kiyami game da tsayuwa bai wajibatul umma da abinda an wajibi na al'umma ba al'amma wanda ya shahi kowa da kowa wale zalika kala ta'ala don haka Allah ya ce da annabi ne turji man ta sha'u biliyayi wa ƙuri'a bai ta'i wato yurji ko turji ba wa ƙuri'a bai abin nan bil hamzati wa ƙuri'a bil hamzati wato shiri turjau ai to akhiru man ta sha kana jinkirta wadda ka ga dama min hunna cikin matanka ai azwajika cikin matayenka ha daga kwananta yana yiwa yau mace ta shirya tsaf wurinta annabi yake sai ya zo ɗai ya gaisa da ita ya ce ai yau ban kwana wurinki wajen wanci nake so in kwana kuma shi ba ya da laifi. da in ba a bashi irin wagga dama ba kishin mata na hana mai aikatar da wani aiki wata rana saboda haka an ka bashi dama wato na shi kwana inda ya kaso wato wai ilai kaman ta sha'u min hunna kana jawo wanda kake so ka taro ta wurin ka fata atiha sai ka zo mata wa man gaita duk wanda kan nema baka da laihi man azalta daga wanda kan nisanta min alqisma daga rabon kwana duk wanda kan nemo ba kwananta kake bayo amma yau kaga ita kake so ka kwana wurinta to baka da laihi an baka wannan dama wadda duk kake wurinta ka so ka nisanta ta ka faɗa mata yau baka kwana wurinta fala janaha alayka baka da laihiya sallallahu alaihi wasallam fi dalabiha da kan nemi waccan da ba ranar ta ba wa damiha ilayka ka taro ta wurin fa anta mukhayyarun kai an baka zabi fihinna cikin matayenka ta'amalu ma tarahu maslahatan laka duk abin da ga shi ya maslaha gare ka an baka dama ka aikata shi ya sallallahu alaihi wasallam abin da ga shi ya maslaha laka wala hunna jami'an da kai da su shi ya maslaha gare ku zalika khayiro adana wannan zaɓin da aka baka shine zama mai zama kusa a ƙarabu ila an taƙarra a ainihun ya yi zama kusa ga idanunsu ta samu natsuwa wato kowace ta aje magana kishi game da kai saboda sun yi ta yi unhwani da matsalar kishi suna bashi matsala sai Allah ya ce to duk an ɗauke mai wannan yanzu wadda in ya zo wajenki ya ga kina wani jan ido shina iya hita hita ya ya koma wani wuri ko ta kusa gare ki bai zama kusa gare ta ya koma jan gida na tara gare ki in koma can shi zama ne kuma ba shi da laifi domin ya samu dama ya yi da saƙon Allah subhanahu wata'ala saboda haka yin haka ne ya yi zama kusa an takarra a hun idanunsu su samu natsuwa wala ya hazanna ba za su yi bakin ciki ba wayar daina bai ma a ta hunna kuma su yadda da abin da ka ba su don sun san kana da dama duk wadda ta yi magani gani ta san kana iya canza mata kwanan kun babu abin da za ta yi Allah ya yadda walam yadhkar al-mukhayyiru fihi bai ambaci da aka bashi zabi cikin su ba li'annahu bi hukmillahi don hukuncin Allah ne yace to dan idanan su ta natsu kulluhunna dukkan su ta'kidul fa'il eh, lil fa'ili fi abin yardaina wallahu ya'lamu ma fi qulubikum Allah ya san abin da a cikin zukatanku min amrin nisa'ina al'amarin mata kun ga al'amarin mata wato Allah ya san damuwar da a cikin maza game da sha'anin mata wal maili ila ba'dihinna da karkata ga sashen su Allah ya sani namiji yana da mata da yawa cikin su akwai wanda ta yi shiga rainai au giratihinna ko kuma kishin da suka wa maza suna wahal da maza Allah ya san shi hatta ala gairi dalilin har ma dalili ka sai kaga wata ta kama kishi babu ma dalilin da za ta yi kishi sai kaga dai ta azama jidali Allah ya ce to ya ba annabi dama dole ta azama kishi ba dakin ta ta yi bai da laifi ruwaya an ruwaito ana aisha radiyallahu anha kala aisha ta ce kuntu garo ala nabi na kasance ina kishe annabi sallallahu alaihi wasallam min la'i wa habna hunna li rasulillah game da matan nan da ka ba da kansu kyauta gare shi aisha tana fada tana ce yanzu ita mace don ba ta da kunya ta ce ɗaya cikin majalisar namiji ta iske ta ce na baka kai na kyauta amma dai ba ta da kunya aisha tana mamaki yadda mace ka tasowa ta tote wannan ta ce wa ƙuli ina ce yanzu awa habul mar'atu na su hali rajulin yanzu mace takan ɗauki kanta ta su kyauta ga wani mutum ina ta mamakin ta falamma zalallahu azza wa jalla turji man sha'o min hunna wa ile ilayka man sha. lokacin da Allah ya saukar da wannan ayat kana nisanta wadda ka ga dama cikin kana taro wadda ka ga dama cikin su wa man ibtagaita wadda ka jawo mimman azalta daga wadda ka nisanta baka da laifi kala sai aisha ta ce wallahi ma ara rabbaka illa yusari fi hawaka wallahi ba ni zaton allan kafa ce gaggawa ya kai ga sauran ranka da ya ga kana son abu sai shi gaggawa ya ce an yadda ma ka yi to kun gani matan mutum idan matan mutum ta gaya mai magana mai zahi ko ta yi mai wani abu mai bacin rai bai sa a ce ba mata kwaraita ba sai in tana wuce mijinta zuwa ga wani miji kun ga lokacin da aisha ta ce wa annabi wallahi ina ganin allanka yana gaggawa bin son ranka kai in ka ce ma annabi haka nan ka zama kahiri in ka ce ma annabi son rai gare ka zan kahiri sai dai in ka koma shigowa musulunci daga baya amma kun ga ita mata ce da ta faɗi haka nan sai annabi sai Allah ya ce wa azwajuhu ummahatuhum mata ne huwa mu'minina mata ne uwayen ne kun ga sun ƙara girma an ba su mukami inda yan ƙanana saboda so na yasa sun kai haka matar da ba ta da kishi ba ta san da kanka ce ni wallahi ai yariya na wallahi babu ruwanta babu komai aka gida nan ba ta magana son ka abba ta yi to magana mi za ta yi da kai da banza da ɗaya gare ta amma kowa ka san abu bai san a taba shi kowa ka san abu bai san a taba shi tun da ko kaga babu ruwanta da kai komi aka yi ma ba ta magana bidi mata an kana bidan mata ba ka da mata ba ka da mata kaka dora ya bata wala babu ruwanta <laughs> babu ruwanta to ba ta son kai na ta karuwa da kai waccan ku tana son ka don haka da ta ga wata ta matso kusa dud sai ta zaburo ita ka son koyo shi ta ga tana kusa ita kuwa gada a yau kusa da ita da a yi nesa da ita duk don kai ba wata ciyata ba wurinta to ita waga aka murna da ita kishi wajibi na don macen da ba ta kishi jaka aka ce mata jaka ita aka ce macen da ba ta kishi malamai sun yi ta magana sun yi ta magana don mutumin da bai da kishi jaki na ko namijina jaki na to kai ka to kana murna da macen da ba ta kishi jam wa kana Allah aliman Allah ya kasance masani da khalqi da halitta wa yufridu alaihim ala hakama yana farlanta musu hukunce hukunce bi kadar masalihin gurgudun maslahasu haliman an iqabihim kuma yana da hankuri game da kin yi musu azaba fa yambagi ya kamata an tuttaka maharimu ya kamata a ji tsoron abin nan a ji tsoron abubuwan da ya haramta la'anna intiqamal halimi don wanda adda hankuri azaba ta wa gadabi da hushi ne amru azima al'amari na babba kaga ko mutum ka gane da hankuri radda da ya hushi al'amarin nan ba karami na ba saboda haka tunda kun ka ji an ce Allah yana da hankuri to ko ya tara da shi da kun ka cin ma hankuri ne sai ya hana muku ruwan sama radda kun ka ma hankuri ne ran nan ruwan sama yake hanawa to Allah muna roƙonka bi ilmika wa hilmika Allah ka gafarta mana Allah kuma ka yahe mana kuma Allah kai mana kyakkyawan ƙarshe Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa kuma Allah ka ba mu ruwan sama ka kuma ba mu ruwa masu yawa ko masu albarka ka ba mu damuna mai albarka najeriya ko allah ka haɗa kan tauri guda allah ka zaunar da najeriya lahiya ya allah majibincin shugabancin najeriya allah ka yi mai jagora allah ka ba shi mashawarta da mataimaka na kwarai allah kuma ka aza shi ga hanyar kama daidaiciya Allah ka daidaita tahiyata. ta da mu da shi kuma Allah ka kare mu ya Allah ya alimu ya halimu ولا يحل لك لا يحل لك lamma khuyyaran Nabiyu sadda aka ba annabi dama shi ba da zabi fi amri nisa'i ga al'amarin mata ne wa in kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa ko da yake annabi bai zalunta mata ne shi annabi yana da adalci ga mata ne ba ya zalunta su kun bai ce amana su duk abin da yake daidai ne lima khuliqa alaihi saboda abin da an ka halitta bisa gare min hubbi iqamatil adali na son tsaye da adalci hatta ala nafsi sallallahu alaihi wasallam har gare ne ma yana tsaye da adalci wa khayyarahunna Allah kuma Allah ya ba su zabi fi dalaki a cikin sha'anin saki cewa wadda ka sa annabi sake ta ta iske shi ta faɗa mai dan ya sake ta wal baqa'ima ahu wadda ko ka son zama tare da shi ta faɗa mai dan ya batta tare da shi fa khatarnar baqa'a sai sun ka zabi su zanna tare da shi to sallahu ta'ala sai Allah ya ɗebe musu kewa madaukakin sarki wato sai Allah madaukakin sarki ya ɗebe masu matan kewa ga abin da ke damunsu domin tun da yanzu sun wahala tare da shi ba daidai na ba mace ta zanna tare da kai tun baka kowa baka zama komi ba yanzu shi kenan ka zama wata ciya kuma sannan ka sake su ba daidai ba ne to don haka Allah ya ɗebe musu kewa damuwar da ke gare su ya gusan musu ita su tabbatar da har abada Allah bai yadda annabi sake su ba ya ce mai la'ahin da lakan nisa'u mata ba su halitta gari ka min ba'ad daga baya ai min ba'ad da lati a naka bayan matan ga guda tara waɗanda sun ce sun zaɓe ka to Allah bai baka dama ka sake aure wata ba kuma wala an tabaddala bai halitta kai canji ba ka saki wata cikin tara ka aure wata ka ce ina nan ga mata tara to ba ba ka zaɓi kai canji ba ba an tabaddala bihinna ka canza da suwa min azwajin ka kawo wasu mata bi an tudallika wannan ka saki wasu daga cikin su watan kiha badal abinna badala man dallakata sai ka auro canjin wanda ka saki to ba a baka wannan dama ba a aje baka husnu wannan ko da waɗanda ka gani can sun baka sha'awa to waɗanga da sun ka sha wahala tare da kai waɗanga daida an ka ciwo wahala tare da su to ka a sake su a yi hankuri da su kuma ka a ƙaro musu wata illa ma malaka yaminuka sai dai abinda da maka ta mallaka min al-ima'i na bayi fata hillu laka wannan kan boya ta halitta gare ka don ita ba ta gado boya ta halitta amma dai mata aure kan babu bai halitta ka aure wata ba wa kar Nabiyu nabi sallallahu alaihi wasallam da wannan mariya al daga bayan tar din ga ya mallaki wata boya da aka ce mariya al wadda su sarkin misira ya ba annabi kyauta bayi guda uku annabi ya ɗauki guda sunanta mariya kuma ta musulunta wa waladan lahu ibrahim ta haifa mai da ibrahim alaihi salatu wasalam fi dhilhijja cikin watan dhilhajja ta haihu sanata thamani wato hijira da shekara takwas wa mata ibrahim ya mutu walahu sab'una yawma yana da kwana saba'in duniya wakila sanatan abin na sanatan wa ashirata ashur wasu malamai sun ce shekara guda yayi da abin nan wata bakwai wata ashirata ashirin wata goma wato shekara guda da wata goma kunga ya kusan shekara biyu sannan Allah ya anshire ne wa bi riwayatin cikin wata riwaya annahu sallallahu alaihi wa sallallahu yusalli alaihi bi nafsihi saboda damuwar da tawa annabi yawa annabi ma bai mai sallah da kai ne ba bal amarahum fasalu alaihi umunnin su yayi su mai sallah don bai iya kallon Ibrahim gaba gare saboda haka ya bada umarni an kawo Ibrahim sallah wa kana sallallahu wa kana Allah Allah ya kasance ala kulli shay'in qariba mai kiyayewa ga dukkan komai hafizan wa min i'da'u kulli shay'in kulli bi haqqin haqqahu cikin ikon abin da na cikin abin nan kulawar Allah akwai abin da ba da haƙi ga kowa gurgudun abin nan haƙi ne bai kadarin maslaha gurgudun maslaha Allah wafki muqtada iradati ta'ala gurgudun wada irada Allah ta nuna saboda haka mata annabi sun wahala Allah ya ce to an shahi masu hawayensu kowace yanzu ta amince ba a sakinta amma abinda masu kuɗi ka yi yanzu mutum ya auri yarinya yana tare da ita E kuma yarinyar nan sun zanna tare da ita wata ma sai ta ta gidansa ta samu mai abinci wanda za su ci ana nan tare wai yanzu ya yi kuɗi ya ta ya ɗauko wata ɗiyan masu kuɗi ya to ya ɗora walakanta waga ya ɗora ce mata ɗiyan maciyata ita ɗiyan maciya ta shi ɗora walakanta ta to idan bai hatara ba maciyaci zai mutu in bai hatara ba sai Allah ya anshi kudin nan kuma in mukamin gwamnati na in baka yi hatara ba sai Allah ya anshi shi baka haka nan saboda haka cin amana bai da kyau mata da yawa sun sha kawo mana waɗannan matsaloli yarinya ta zanna tare da kai baka da komi komi baka da tun kana dan makaranta ta aure ka baka da komi ta ta gidansu ta samu ma abinci wata har kayan ɗakin da ta sai zuwa don ɗaya abin nan ka ka ka biya wasu kuɗi da an ka azama can wajen makaranta wai yanzu ka girma wai ka zan ɗan siyasa ka samu mukami wa ka ɗora ce mata ɗayan maciyata don ɗaya kana maciyaci to da irin waɗanda abubuwa ba daidai na ba saboda haka a kula da irin waɗannan abubuwa ku ji tsoron Allah maza ku ji tsoron Allah Allah ya taimake mu da mu da ku Allah ya gafarta mana ya ayyuhal ladina amanu ya ولا shari'a sannan shari'a ta'ala Allah ya shiga fi bayanin ma ta jibur ayatuhu a cikin bayanin abin da ya zama wajibi a kiyaye shi alan nasu ga mutane abin da ya zama mutane su kiyaye dole na su kiyaye shi min haƙoƙin nisa annabi na haƙoƙin matan annabi athara bayanin ma ta jibu mara'atuhu alai wato gurbin abubuwan da ya zama wajibi annabi ya kiyaye min haƙoƙihin na haƙƙinsu to baya an ce annabi ya tsare haƙoƙinsu da kyau sai an kace su ma jama'a su tsare haƙoƙin mata annabi da kyau wa qala ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani la tadkhulu buyutan nabi kada ku shiga gidajen annabi yace gidajen annabi domin kamar da kun ka sani mata tara gare shi kuma gida tara gare shi abin nan kowace mace ita dai take gidanta don a samu saukin matsaloli to kada ku shiga gidajen mata annabi illa an yi wa sai an ba ku izini fi dukule wajen shiga in an ba ku izini an ce ku shigo to ku shiga amma in ba a ba ku izini ba gidan mace ko guda ka ku shiga au ila ta'amin ko kuma in an kire ku zuwa ku ci abinci to babu lahi idan aka kire ku ku to ku ci abinci to babu lahi ku shigo in dai kiro ku an kai gaira nadiri na inahu amma kar ku tsaya jiran abinci ya nina wanda an ka kiro ku kun in kun ga wata tukunya bisa wuta ku ce to bari mu tsaya a sauke wa kakku ya kana ai na da juhuwa to ne na abinci masdar ai abin na na anna masdar anna ai abin na na la ta da tadkhulu buyutan nabi ka ku shiga gidajen annabi illa waqatul izni sai lokacin da an ka ba ku izini wala tadkhuluha kuma ka ku shiga cikin gidaje nai illa gaira nadirina nadjatam sai face kun shiga ba da jiran na abinci ba kada ku dora kallon eh, tukane da abisa wuta ku dora jiran su walakin idza du'itum fadkhulu amma idan an kire ku to ku shigo fa idza da yimtum man tashiru da kun ci abinci maza ku wace ku ban mai gida ne wala su kada ku zanna musa'anatina al hadisi kuna ɗebe kewa ga hira wato min ba dukun libadin daga sashen ku ga sashi ku dora hira don kun dade ba ku ga juna ba to kada ku yi haka inna zalikum ta'annus lalle wannan ɗaya bi kewa bil hadisi da hira ba da akali bayan kunci abinci wa bayan kunci abinci to yana cuta ma annabi ku bari wa kana hadhihi thalathatu kulluha min ta jahiliya duk waɗanga abubuwa da aka faɗi shiga gida ba da izini ba a shiga gida a dora eh, diban tukane inda abin bisa wuta ana jira ne na abinci sannan a ci abinci a zanna kuma a dora hira duk waɗanga al'adun jahiliya kana yudin nabiya kuma yin su cikin gidan annabi yana cutawa annabi sallallahu alaihi wasallam fa yi min ku shi ko yana jin kunya an ya kurje kun ya hishe ku yana jin kunya ya buga muku tsawa ku hita wallahu la yasahi min haƙi Allah bai jin kunya fadin gaskiya ai an ya kurje ku Allah bai jin kunya ciya maza ku hita da gidan nan ai la ya turku bayanahu Allah bai barin bayanin gaskiya wa qur'a abin nan yi biya in wahida yi wai za abin wai za su altumuhunna kuma mata annabi in za ku tambaye su wani abu ai zuwajin nabi sallallahu alaihi wasallam mata in za ku tambaye su wani abu na mata na wani kaya to fasa aluhunna min wara hijabin ku tambaye su bayan shamaki wato ku tsaya daga waje suna cikin gida ku yi tambaya duk abin da za ku tambaya ku tambaya daga waje suna ciki don ka ku gane su zalikum adharul qulubikum ku yi magana da matan suna ciki kuna waje ya yi tsarki ga zukatan kuwa kulubi na da zukatansu mina khawadir al ba daga wasawasi mai sa shakka wa ma kana lakum kun bayyawa gare ku ai ma saha bai inganta wa masa abin na wa masa kama lakun bai dace da ku ba an uzu Rasulallah ku cuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wannan aya ta sauka wani na yace yanzu shi aka hana magana Aisha ai da uba ne da ubanta ga yadda suke a ce bai ganinta ya rance da Allah ya annabi ya mutu sai ya aure Aisha wai dan ya barna ma annabi rai wai an ce ya bar shiga inda take inda nemi wani abu min wara'i hijabi yace to ya rance da Allah sai ya aure ta sai magana ta kai ga annabi to shi na Allah ya ce wa ma kana lakum bai kamata gare ku an tu'zu rasulullahi bi shay'in ku cutawa annabi da wani abu wala an tanki wa azwajahu ba da amin ba da abadan kuma bai halitta ku aure mata ne ne ya abada sai Allah ya ce to ya kashe ba ma mai auren su balle kace karance da Allah sai ka aura inna zalikum kana inda Allah azima lalle waɗanga abubuwa faɗin su ga annabi ya zan mai girma ga Allah wato laihi na babba shi annabi da Allah ya mai mata ne su an mata ne na duniya kuma su an mata ne na lahira don haka kowa bai auren su don mace idan ka aure mace idan kan mutu ta aure wani to ranar lahira ba matakata ba matar wanda ta mutu gare ta shi yasa ai kun ga cikin sunanul bai sahabbai kuna ganin wa'anda sun ka kira matan sun ka ce kina so na ki zama matata lahira ta ce yace eh, to ina mutu kake aure kowa don ki zama matata lahira kun gani ai kun karanta sunanul bai kun ga wa'annan hukunce hukunce ciki ne domin da ta aure wani ta haita hannunka kuma shikenan in ka ta yi da sai can dai ka bidi wata sai can ka bidi wata don akwai mata waɗanda ba su da maza akwai yi can eh, sai kai ma a samun maka wata gwauruwa can Allah ya gama na akwai kuma yan mata eh akwai yan mata ai duk da ma gwaurayen su ma kun san duk yan mata aka tashi eh duka kowa da kowa da maza babu dattijo kowa yaro ya ka tashi da mazan da matan duk shekaru 33 za a hadice su ranar kiyama a cikin aljanna kuma daga nan ba a ƙara babu radda aka ciya shekara wani 34 suna nan kullum 33 na kuma abada abada Allah ya gafarta mana in tabdu shay'a in tubdu shay'an aw tukhfuhu fa inna Allah kana bi kulli shay'in alima la junaha لا جناح عليهن في shi'a idan kun bayyana auta kubo ko kun ɓoye cikin rankumin hinna na auren mata annabi ba da wanda kun ka ɓoye cikin bukatan ku sai kun aure su bayan ya mutu to fa inna zalika kana fa inna Allah kana bi kulli shay'in alima lalle Allah ya zama sani da dukkan komi saboda haka duk abin da kun ka ɓoye da wanda kun ka bayyana Allah ya sani shi bi kulli shay'in alima fa yajazi ku alaihi zai saka muku da duk abin da kuka ɓoye lajina janaha la janaha kun babu laifi adamil hijabi alaihin idan mata annabi ba su sa hijabi ba to babu laifi idan mata ba su sa hijabi ba fi abna'ihin ga diyansu idan mace za ta yi magana da ɗanta don ba ta sa hijabi ba babu komi in ba ta inda ɗanta za ta yi magana wala abna'ihin na wato fi aba'ihin na ga babanninsu idan mace za ta yi magana da babanta ko ba ta sa hijabi babu komi wala na haka na in za su yi magana da ɗiyansu ko ba sa hijabi babu komi wala hinna ko kuma wan su ko kanin su wato wa wanda ta hada uwa da shi ko ta hada uba da shi ko ta hada uwa da uba da shi to in za ta yi magana da shi ko ba ta sa hijabi babu komi wala ni hinna ko kuma ɗiyan yan uwan nan nasu ɗiyan wanta ko ɗiyan kaninta wanta wanda ta hada uwa da uba da shi ko ta hada uwa da shi ko ta hada uba da shi to idan za ta yi magana da na yi ko ba ta sa hijabi ba komi wala abna abin da akhawani hinna eh, wala abna akhawati hinna ko kuma abin da ɗayan ƴan uwansu mata wato tana da ya eh, ko kanwa wanda sun ka da uwa ko sun ka da uba ko sun ka da uwa da uba to in za ta yi magana da ɗayan ƴan uwan nan tata to ko da ba ta sa hijabi ba komi wala na ko kuma matan su mu'minai idan mace musulma ta zo wurinta to ko bata sa hijabi babu komi wala ma malakat aymanuhunna ko abinda damar su ta mallaka min al-ima'i wal abidi na bayi maza da bayi mata in za ta yi magana da bawanta ko bata sa hijabi babu komi bi an yara bi an bayan su gane su babu hijabi wa yukallimuhunna su yi musu magana min gairi hijabin ba tare da hijabi ba duk babu komi waɗanga dai idan mace ta magana da su bata sa hijabi babu komi wata kinan Allah ku ji tsoron Allah fi ma umritun nabi ga abin da aka umarce ku da shi ya ku mata fi an yara kunna gairu haula'i kada ku bari wanda ba waɗanga bai gane ku duk wanda ba waɗanga ba ku bari ya gane ku inna Allah kana ala kulli shay'in shahida lalle Allah ya zama shi daga dukkan komi ai hadiran wato mahallaci ne shi Allah wala yakaba alai shay'un babu abinda ke boyewa gare shi Allah ka gafarta mana Allah ka shiryar da matayenmu Allah ka aza mana su ga hanya kama daidaiciya inna Allah inna Allah wa تسليما اللهم صل على محمد وسلم ثم بين تعالى سنة الله يبين ما يجب مراعاته أبن دي ذم واجب أكيا يشي من حق النبي نحق النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة الإسلامية واتو إن دي متعني سن يدد النبي موياي أبن دي كما تشيتو سوكو سريك بي صلاتي Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su umarni su riƙe mai salati, faƙala sai Allah ya ce, Inna Allah lalle hakika Allah wa mala'ikata da mala'iku ne bin nasabi wato abin da na adafa ala ismi inna wa qur'a bir rafi wa mala'ikatuhu mubtada'un wa mala'ikatuhu litaghayyur ma'ana al-khabri inna Allah wa mala'ikatahu lalle Allah da mala'iku ne yusalluna ala nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam suna yi wa annabi abin nan salati sharafa Allah bai haza rasulahu Allah ya darajanta annabi ne sallallahu alaihi wasallam da wannan fi hayatihi wa mautihi a cikin rayuwa ta da mutuwa ta duk Allah ne mai salati mala'iku na mai salati wa azhara manzilatahu inda kuma wannan ya bayyana matsayin da annabi yake da shi inda hu ta'ala a wurin Allah wa salatu min Allah alaihi yin salati daga Allah alaihi sallallahu alaihi wasallam ga annabi ma'anarsa rahmatu. Allah ne mai rahama wa kuma Allah na yarda da shi shi an ma'ana in an ka ce Allah yana salati ga masu sahur misali masu azumi to abinda aka nihi Allah yana tausaya musu yana yarda da su wasu akwai hadisi sahihi da albani ya sa ha wanda ya ce abinda Allah na yin salati da mala'iku yi alal mutasahirin ga masu yin sahur wato masu azumi to ma'anarsa Allah shi na yi musu rahama kuma Allah na yarda da su wa min mala'ikati al amma salatin mala'iku ma'ana ta istighfari kusa annabi ya ce ɗayan ku idan yana zaune masallaci ya yi sallah ya ƙari bai hita ba mala'iku na mai a salati suna ce Allahumma gafir lahu warhamhu Allahumma gafir lahu warhamhu to salatin mala'iku shine istighfari wa min ummati idan ku al'umma sun kawa annabi salati ma'anarsa addu'a wa ta'zimu su sune mai addu'a kuma suna girma ga al'amari ne ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani da Allah sallu alaihi ku yi salati ga annabi wa sallimu ku yi sallama ta saliman sallama ai kulu ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa abinda Allah ya ce kenan Allah ya ce ya ku musulmai sallu alaihi wa sallimu taslima ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa abinda Allah ya ce kenan ban ji kun ce ba Allahumma salli ala Muhammad wa sallim to yace au ko kuma ana nihi don shine wanga salatin to shine abinda as-salatin da Qur'ani ya ambata Allahumma salli ala Muhammad wa sallim shi as-salatin da Qur'ani ya ambata kuma shi as-salati mai karanci wanda dai ni ni karanta wanda an karwaito annabi yayi da baki nai kuma malama hadisi sun kace hadisi sahihi na Shi ne wannan mahi karanci abinda na karanta ni yana yiwa wani ya karanta wanda a yi shi karanci amma dai ni shi ne mahi karanci abinda na bincike bincike kai gare shi Allah salli ala Muhammadu wa Au if'alu ko kuma ku aikata ma ta adiman lahu abinda zai zama mawa ga annabi wa sharifan da darajantawa gare shi wa ma yuslimuhu da abinda zai tsirar da annabi an kulle nakasin ga daga kowace na kasa wa adan da kowace cuta la'annal aya domin aya ja'at aqiba dhikrin mai yu'dhihi ta zo karshen bayanin ambato abin da ke cutawa annabi sallallahu alaihi wasallam wa ha dhikru hukumin mai yu'dhihi bayan ta kuma akwai ambaton wa'anda ke cutawa annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma hukumu salati alaihi yace wa amma hukumu salati alaihi amma hukuncin yi ma annabi salati fawajibun fil umri marratan wajibi na ga rayuwar mutum shi wa annabi salati sau daya wajibi na cikin rayuwar ka sau daya ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim wajibi na saura kuma sunna na cikin sallah karshen tahiya sunna ne kamar a sallah masalla sunna ne amma dai sau daya wajibi ne wa sunnatin fi shahudar akhiri sunna ne ga tahiya ta karshe kulli salatin ga kowace sallah ta farilla da ta nafila wasu babu bi kulle waqatin cikin kowane lokaci musahabi na kaiwa wa annabi salati cikin kowane lokaci musahabi na kaiwa annabi salati wa ruwaya an shafi an ruwaito ga shafi anna afi anna ha wajibatun bi tashahhud al-akhir shi shafi cewa yi yin salati ga tahiyya ta karshe wajibi na kulli salatin ga kowace sallah ta farilla da ta nafila wakila wasu malamai sun ce tajibu kharijus salati in mutum ya gama sallah salati wajibi na wakila fi kullum majalisar maratan wasu ce kowane wuri ka zanna kamar yanzu wurin ga da muke zaune in ka zanna nan kullum kamin ka tashi wajibi ne ka ce sau daya Allahumma salli ala muhammadu wa wakila wasu malamai sun ce kullama kira duk sa'an da ka ji an ce Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wajibi na ka ce sallallahu alaihi wasallam wakila wasu malamai sun ce fi kulli salatin cikin kowace sallah salati wajibi na biduna ta'yinin lil mahalli ba tare da an ayyana wurin ba ba sai ga tahiya ba kowane wuri dai kai yayi in ji wasu malamai fa alam ka sani annabi sallallahu alaihi wasallam fi ginan annabi ya wadatu bi salatin lahi salatin da Allah ya mai ya isai an salatil mala'ikati wan nasi ya wadatu ko mutane da mala'iku ba su mai salati ba tunda dai Allah ya mai salati ya wadatar wa innamal qasdu ta'zimu abinda aka ni a girmama annabi sallallahu alaihi wasallam wa audu ha alaina kuma in mun ka girmama annabi mun ka ce Allahumma salli ala Muhammad wa sallim to fa'ida salatin nan tana dawowa alaina gare mu bi sawabi don mu za a balada wal qurbi minhu sallallahu alaihi wasallam mu za mu zama kusa ga annabi da annabi ya ce ranar kiyama duk wanda ya yawaita mai salati to shi zai zama kusa gare shi ranar kiyama saboda ka gani in ka yawaita salati to fa'ida tana dawowa gare ka don wal minihu kana samun kusanta minihu sallallahu alaihi wasallam daga annabi salatu alaihi amrun yi ma annabi salati al'amari na wanda sai wada an karwaito ba ka ƙagawa da kanka kaiwa wada kaga dama sai wanda an karwaito bi ta'ala da cewar Allah wai ja uka yau ka bi malami wa ka bi Allah in sun zo ma suna gaishe ka da abinda Allah bai gaishe ka ba to bai yiwuwa ka gaida annabi ka girmama shi da abinda Allah bai girmama shi da shi ba wa yukrahu salatu wat taslimu ala gairi rusuli an karhanta yin salati da sallama ga wani wanda ba manzo ba wal mala'ika da mala'iku illa taba'an sai biye babu lahika ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kun ga ali Muhammadin taba'an na ba ali kawa salati ba su biyo annabi na sun kai sannan haka kai ka ce wa man tabi'ahu bi ihsanin da duwa inda sun ka bi annabi da kyautatawa ka gani wannan duka wa na sun kai in an kace wanda sun ka bi shi kaga har da kai yanzu da ka bi annabi salati ayi ma salati amma kaga ba a ce ma Allahumma salli ala abin ala Abdullahi ba a ce haka nan ba amma Abdullahi ya shigo ta ba'an to wanda ya halitta li'annahu abin na fil urfi domin ga abin da an ka sani an ka saba da shi shi'arun li dhikri rasuli in an ka ce Allahumma salli to mutane na jiran su ji an ce ala muhammadin don shi an ka saba ba su saba da allahumma salli ala ɗana umar allahumma salli ala ɗiyata amina ba su saba da jin wannan ba da sun ka ji an ce allahumma salli muhammadu za su ji an ce to kakka kawo wani sabon abu kakka canza wala ya kalu muhammadu azza wa jalla kun ga ai ba a cewa muhammadu azza wa jalla don ga ƙa'ida an ka ce azza wa jalla an san allah aka nihi wa in kana wa in kana azizan wa jalilan ko da yake annabi azizu ne kuma jalilu ne amma dai duk da haka nan ba a yi mai abin nan ba a ambato ne da abin da aka ambaton Allah da shiya to wannan salatin da kun ji qur'ani ya faɗa Allah salli ya ayu halladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to wanga salatin da kun ji shi as salatin qur'ani cikin sifatu salati idan kun dibe shi da kyawu za ku ga albani yana raddi ga wani ba albani ya Allah musalli ala Muhammadu wasallin ba ciyaye ba salati na ba don matasa da yawa ba tsaya sun ka dibi karatun ba sai suna ta fadawa ba daidai ba wani malami na albani kawa raddi yace duk salatin da ba Allahumma salli ala Muhammadu wasallin ba ba salati na ba don haka duk salatin Ibrahimiya ba salati na ba ga salatin Qur'ani kaka bari ne ka ta zuwa salati wani salati jaddaba to shi na albani ya gani shi na ya kawo raddi ya ce a'a wayannan kan salatin ibrahim ya duk salati na to gaskiya na tunda annabi ya faɗa kuma sun inganta duk salati na to shi na ya kawo raddi su ba su ko gane ba sai suna gani awa salatin na yaka koriya ba salatin qur'ani yaka kora ba mutumin nan dai na yaka kora wanda ya ce babu wani salati sai allahumma salli ala muhammadu wa to ku dibi littafin da kyau in kun ka gani za ku ga yadda bayani yake domin ku rika sani inda za ku kama Allah ya taimake mu da mu da ku Allah shi mana jagora Allah ya ce aqida mu da imanin mu Allah shi mana kyakkyawan karshe kuma Allah ya sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi Allah ya sa cikin aljanna mu tuna da ranar shashidda ga watan Ramadan mu haɗu ciki haka mu tuna da ranar mu gaisa da juna mu ba da hannu mu lale cikin aljanna mu buga kawa ƙasa mu idariya mana wannan rana duka a cikin aljanna to mai littafi ya ci gaba da darasinmu na jiya game da ya addu'a ga majibincin musulmi duk wanda ya jibinci al'amarin shugabancin musulmi Allah muna roƙonka majibincin al'amarin jagorancin Najeriya da majibanci alabarin jagorancin jihar mu Allah ka aza su ga hanya madaidaiciya kuma Allah ka yi musu jagora Allah ka daidaita tahiyarsu. su kuma Allah ka ba su mashawarta na kwarai kuma da mu da su Allah ka kare mu daga sharrin kowa da kowa wa kan naqila aidan kuma hakika an ruwaito anil imami ahmad daga imamu ahmad rahimahullah na hawa kalimatul fudayl da wata kalma wadda ta yi daidai da kalmar da Fadailu ya faɗi almatakaddima wanda ya faɗi jiya cewa ni inda Allah ya bani addu'a yace mini in na ita zai karɓa to ba zan yi ma kaina ita ba zan wa kowa ita ba sai shugaban musulmi wanda duk ajagoran musulmi shi zan keɓe shi kadai in ta ruga mai wagga addu'a don Allah ya shirya shi to imam ahmad bin hanbal ya faɗi haka nan qala abinna bakar abubakar almarwazi abubakar almarwazi ya ce samitu ba abdullahi ji abu abdullah ya'ani ahmad bin hanbali wa dhakara mutawakkil ya ambaci mutawakkil kun san almutawakkil irin banin da ya ba ahmad bin hanbali amma duk da haka nan fa imam ahmad ya ce inni ni ad'u lahu bis salahi wal afiya ni wallahi ina mai addu'a Allah ya shirya shi kuma Allah ya tsare shi wata 27 ya daura Ahmadu bin hanbali gidan yari kullun kashi ya kasa a bashi sai hankali ne ya bace in dare ya hankali ne ya dawo tsaye ka kwana yana addu'a Allah shirya mutawakkil kuma Allah ya tsare shi saboda shugaban musulmi na imamu ahlus sunnati wal jama'a kenan haka ahlus sunna wal jama'a suke in dai shugaban su kake to dare da rana addu'a suka yi ma Allah ya shirya ka amma ahlus sunna nake magana wanda kun ba ahlus sunna bane yayi tsaye sai an kawo mai kudi sanin shi addu'a wali haza ta kafiratin nuqulu don haka ruwayoyi ta zo da yawa an ahli sunnati wal jama'a daga ahli sunna fi taqrir haza cikin tabbatar da wannan bayani na yin addu'a ga shugabannin musulmi Allah ya shirya su kuma Allah ya tsare su fi dhimni ma katabuhu cikin tsarin abinda shugabannin musulmi sun ka rubuta fi bayanin manhajar haka a cikin bayanin hanya ta gaskiya wal mu'taqadis salimi kuma aqida wadda take ta sharri alladhi yanbaghi an yakuna alaihi kullu muslimin aqidar da ya kamata kowane musulmi ya zanna bisa gare ta ta yin addu'a Allah ya shirya shugabanai na musulmi ya shirya shi ga daidai kowace kowane musulmi haka ya kamata aqida ta ta zama wa min dhalika qaulul imam abi ja'far at-tahawi daga ciki akwai maganar ah, wannan al-imamu abi abi ja'far at-tahawi rahimahullah wala nara al-khuruj ala a'immatina ba mu gani ya kamata a yi shugabannin mutawayi mu musulmi ba wanda duk muka nada ya zama shugabanmu ba mu gani ya kamata a mai tawayi abinda aka ce mai ko mu muna ganin mu musulmi muna ganin bai kamata a samu wani ɗan hamayya yana hamayya da shugaban da mun ka zaɓa ba wawulati wulati umurina wa'anda an majibinta al'amuran mu ba wa in jaru ko da sun yi zalunci ko da sun yi zalunci ba a yi musu tawaye kuma wala na da'o alaihim ba mu yi musu baka addu'a mu ce Allah shi halaka su mu musulmi in mun ka zaɓi shugaba ba mu yi mai addu'a mu ce Allah shi halaka shi inda mu mun ka zaɓai ba mu yi mai addu'a mu ce Allah ya halaka shi wala nan zi'o yadda min da'atihim ba mu cire hannu daga yi musu da'a duk inda sun ka shigo muna kama musu don a samu nasara wani rada a tahum muna ganin a yi musu da'a min da'atin lahi azza wa jalla yana cikin yi Allah da'a duk wanda ya musu da'a ya yi Allah da'a faridatan ma lam ya amur bi ya yi musu da'a ga aikin da Allah ya ci ba inda ba sabo sun kai ba to muna ganin yi musu da'a nan fari da farilla ne kamar sallah a yake yake malam ya amuru bi ma'asiyati inda ba su yi umarni da sabo ba wane da ulahun kuma mu musulmi duk shugabannin da muka zaba wa da ulahun mu musu addu'a bis salahi Allah ya shirya su wal ma'afati kuma Allah ya tsare su wannan kun ga aqidar ahlus sunna kenan duk inda ahlus sunna suke haka suke da shugabanninsu ba wai a koma gehi a ɗora ƙulla masa sheri a ƙulla nan a ƙulla nan a ƙulla nan a ƙulla nan musulmi bai yin haka nan musulmi bai yin haka nan don haka na sha gaya muku wajen zaɓe ku yi ƙoƙari ku zaɓi wanda kun ka yarda da shi inda duk mutum ya riga yadda magaban ku shi a shugaban ku to ya gama da ku ko ciyaman na lokal gama na ya gama da ku ba bai ku saba mai da gangan da gangan ku ga abin da ya ce kuma gaskiya na abin da ya faɗi ku koma gehe kuna kulla mai wani magudi ba ku gama lahiya muku gyara ba wa da shaykhul islam abu usman sabuni shaykhul islam abu usman sabuni rahimahullahu yace wa yara ashabul hadisi malaman hadisi suna ganin aljumu'a ta sallar juma'a wal ne da sallar idi biyu wa gairahuma da wani su min salawati na salloli khalfa kulli imamin bayan kowane shugaba kun san can dori idan an ka ci ga mutum shi a shugaban ƙasa to masallaci na hedikwata ta gwamnatin tarayya shi alliman in an ka ce mutum shi a gauna masallaci na hedikwata ta jiha shi a alliman in an ka ce shi a ciyaman masallaci na hedikwata ta karama hukuma shi alliman dori haka ake to kun san shugabanci kowa da yake kowa ka shugabanci wata rana sai kaga ya rashin gaskiya inda shugabanci na kuma ko shi ya sarkin malamai sai kaga wata rana ya rashin gaskiya shugabanci haka nan yake ba yanzu ba tun dore haka nan na yake to sai a yi mai addu'a Allah ya dawo da shi ga hanya ya ce don haka in ya ba da sallah ana yin sallah baya gare barran kana a fajiran ko fajiri na ko mutumin salihina waya rawa na jihadar kafarati ma'ahun kuma suna ganin in ya hita wajen jihadin kahire kuma a bi baya a kama mai wa in kanu jawratan fajaratan ko shugabannin fasikai ne kuma azalumai ne to dole da ai musu biyayya wa yarawna du'a alahum kuma musulmi suna ganin malama hadisi gaba dai wa yarawna du'a alahum suna ganin wajibi ne ayi addu'a ga shugabannin musulmi bil islam kullun kai sallah ka daga hannunka ka ci shugabanku Allah ya shirya shi ya ba shi mataimaka da mashawarta na kwarai Allah ya aza shi ga madaidaiciyar hanya Allah ya kare shi daga sharrin masu shiri kullum ka sallah kai mai addu'a da wannan wa ka kai mai addu'a Allah shi mai muwafaka ya daidaita shi wasu ya gyara halaye ne wa basdir adal kuma kai mai addu'a Allah ya sa shi da adalci ne ya kai ko ina fi ra'iya cikin talakawa ne to wannan addu'a wajibi ne ga kowane musulmi shi shugaba na ita wanda duk bai yi ba ya ba farilla duk wanda bai ba ya ba farilla ku lura duk musulmi na muka wa'azi da kun san ina ta maimaitawa ce man kun yi na gaban ku ba na kwarena ba to yanzu na gaban ku ha na kwarena ko ba na kware ba to ku bi Allah ku bi Allah ku yi mai addu'a ku bi Allah ku yi mai addu'a nan zan takaita da karanta wannan littafi Allah ya taimake mu da mu da kushi muna jagora to ci gaba da karanta tambayoyinka Ina sayar da masu suka suwa hannu Eh, shi aka ce maribar jinkiri shi aka ce maribar jinkiri riba ne wayannan karin nan riba ne kuma suna bata dukiya dukiyar da adda irin waɗanga kuɗi ciki da ita da ta ɗan gungume duk gurata kun san dukiyar ɗan mai ku? kun san da ƙarhin ci a haika ƙwata ko to ita da wagga dukiyar dai dan gungume ya kwato da karhin tsaya shi gonga ya kwata da dubara tsaya saboda haka da hukuncin su guda duk alkabira na kowane sai Allah ya gafarta mana ya aiki addini na ake yi ya aiki addini na aka yi to babu lahi a yi shi cikin masallaci mu na jiya kenan a can jega shine mu jiya a jega ayyukan addini masallaci ya kasance dukka ayyukan addini cikin masallaci akai sallah da shawarwari da karatu da karantarwa da wa'azi da shiryawa asilin da duk haka ake cikin masallaci to ko yanzu idan abin nan babu wani wurin da za a yi to cikin masallaci kai amma dai yanzu kamar kunan raya a teku da yake ga hili nan na gani don na haka ga hili nan ku samu wani ruku kebe inda za ku yi kuyi dakin taro ku samu wani ruku kebe kuyi dakin taro domin masallaci na kowa da kowa ne yayi ku shigo kuna mitin ku kulle masallaci ku cuci mutane yayi ko ku hito ba ku kulle ba wani ya shigo ya to kusa gare ku ya kamata sallah kuma ya ji sirrin ku saboda haka ku kebe tun daga hili nan gaban za Allah gashi nan gaban za Allah na haka to ku keɓe inda kuka so ku yi dakin ku ku yi ta taron ku Allah ya gafarta mana hmm. to abinda dai zai yi irin wannan shi kokari ya raba mata ta da inna ta daga wuri guda amma uwa ta kishi gare ta son ɗanta ta kai kwarai saboda ka ba ta son ta ga wata ta shiga gaba son ta kai kullum ita an gaba ga abinta kishi na in mace tana da irin wannan hali in mata ɗari kai sai ta cika sake su don haka shari'a ta hana mace ta ce a saki mata a saki kai tsaye ta shari'a ta hana haka na amma kamai a yi aure in ta ce ka a yi to ana iya ƙi amma in an ka yi to ba a saki in an ka yi in ta ce a saki ba a saki don haka ko ta ce a saki sai dai a yi haƙuri sai dai in ta ba da wani dalili tabbatacce abinda za a yi ke azumi sittin zai yi da ɗaya azumi sittin zai yi da daya ba magana kwarai yi da ita ba wato ba magana kwarai yi da ita ba shi yasa ya ga wannan abu azumi sittin da ɗaya zai yi kun ga aiki ya karu da da matasa na sha gaya muku ku yi makan kuma maganin matsalolinku ga magani nan wazo biya kuma na gaya muku inda kanwa na cutarwa duk dattijon da auren gada babu shi duk inda ɗakin tsohuwa yake akwai kanwa a ji da shi tabba oban ka magani ya sha ya girma ita ma innaka ka can gidansu da kanwa aka ce ita duk ga sunan ku sun ka girma sun ka yi ka inda kanwa na cutarwa da ta cuta musu ba a yi ka ba to me yasa ba ku yi tun da yanzu ba irin da ake ba dole kun ga akwai kunun kanwa akwai tuwon kanwa tuwon kanwa aka yi kasuwa in ka tega yin tuwon kanwa aka so kunu in ka tega nan na kanwa amma na kanwa ya yi tsada na kanwa ya yi tsada to yanzu don nan birni babu balle ka ta rage maka zahi to sai ka sai da kaka kasha ka ɗan rage zahi ga damuwarka in kun karfi na siya da nemi ku don kanku kun ga yanzu wanga azumi 61 ya ce mai kuma dole dole sai an yi su kuma ya an ka kama jere aka sai an yi sittin ko rana guda ba a ketarewa sai an yi sittin ko bai da lahiya sai in likita ya ce shi aji ko zai mutu sai in likita ya ce shi aji amma in ba likita ya ce aji ba duk malamin da ta wuri ne ce aka ci gaba da azuminka iyaka duk ya ji ba lokacin buɗe baki a ce ya rasu malami bai ce ya aji kun ga wani aiki ya ce mai Allah ya taimake mai salati da salama ga annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam